Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. So idan yau ne sabon shigowarka wannan channel ta mai albarka muna ƙara roƙonka da ka daure kai mana subscribing sannan kai mana liking saboda liking yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai sannan kai sharing ɗin bidiyon nan ga sauran mutane. So wannan bidiyo za mu yi shi ne akan waɗanda suke mining na Notcoin so in dai ka san baka da wannan wallet ɗin mai suna Ton Keeper to ka mallake ta yana da muhimmanci sosai. so a yanzu kamar yadda kuke gani ina cikin play store so ga guri nan da ake yin sacin so kawai da ka zo nan gurin sai ka rubuta ton keeper so wannan wallet din ita ce ake amfani da ita wajen sayar da bocha na ton na wannan coins din so da ka shigo sai ka rubuta ton kifa kamar yadda kuke gani ga ta nan kawai da ta fito ma sai ka taba install in baka da ita in kuma kana da ita shikenan kawai sai ka taba open so za ku ga gashi nan har ta gama installing gashi nan ta gama downloading tana installing gashi nan ta gama installing sai ka taba open so da ka taba ofin za ku ganta ga icon ɗinta nan so za ku ganta kamar haka so za ta kawo ka waje na farko wato shine kamar welcoming ne kenan za mu ce ko me kenan so gashi nan dai ya kawo mu da takaka nan wajen ton kifa zaka ga wajen create new wallet da kuma existing to in kana da wallet sai ka taba existing in baka da wallet sai ka taba create new wallet so da ka sa sai ka zo nan sai ka sa password ɗinka guda hudu bayan ka sa password sai ka maimaita kawai sai ka taba wannan ka ga ya kawo wajen enable notification in ka ga dama ka bar shi in ka ga dama ka sa later so ni zan taba nan sama da aka rubuta later so nan gaba in na ga dama zan kunna shi notification din so da ka bude ta zaka ganta kamar haka kun ganta nan ita ma decentralized wallets ce kamar irin su Trust wallet, MetaMask da su Tron wallet so ita ma haka take to wannan wallet ɗin da ita ake amfani wajen turo voucher na notcoin da kuma yadda ake sayar da bota duk a cikin ta ne so duk wanda ya san yana mining din wannan coins din so ya kamata ya mallaki wannan wallet din saboda za ta yi mai amfani sosai ga wajen settings nan ga wajen wallet ga wajen history ga wajen browser so komai da komai duk zaka gani a ciki in ka shigo so da ita ake amfani so yana da kyau a ce kun mallake ta saboda an kusa gama mining din nan na netcoin shi isa na ce bari na yi. Video ga waɗanda ba su da wannan wallet din so Allah ya taimaka mun gode